This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraron mu assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na yammacin yau Lahadi goma sha hudu ga watan Afrilu na shekarar dubu biyu da ashirin da hudu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai. To zara shugabannin manyan kasashe masu karfin tattalin arziki na G7 za su yi wani taro ta bidiyo a yau Lahadi domin tattaunawa akan harin da Iran ta kai akan Isra'ila. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi Allah wadai da harin bama-baman da Iran ta kai ta sama akan Isra'ila a jiya Asabar, kuma ya ce sojojin Amurka da ke yankin sun taimaka wajen dakila kusan dukkan makaman da aka harba. Ƙungiyar Hamas ta yi watsi da ƙudurin yarjejeniyar tsagaita wuta na baya-bayan na akan rikicin Gaza. A cewar wata sanarwa da hukumar leƙen asirin Isra'ila ta Mossad, wadda ofishin Firayim Minista Benjamin Netanyahu ya fidda a yau Lahadi. Kanin labaran kenan. yayin da aka cika shekaru goma da kungiyar boko haram ta sace ɗaliban makarantar 'yan mata ta chibok za ku ji cewar al'ummar yankin da masu fafutuka suna nuna damuwarsu tare da kuma aike da saƙonni masu jan hankali sannan za a ji cewar gwamnatin ƙasar kamaru ta shirya tallafa waɗanda iftila'i ya afkawa a ɓangaren 'yan aware ƙarƙashin jagorancin ministan cikin gida na ƙasar. Muna kuma tafe da shirin dandalin 'yan jarida tare da muni Barma, inda a wannan makon shirin zai yi nazari akan makaman da sojoji da ƙasar Rasha ta tura turawa Nijar. Amma duk sai bayan an sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugabannin manyan kasashen duniya masu karfin tattalin arziki na G7 za su yi wani taro ta bidiyo a yau Lahadi domin tattaunawa akan harin da Iran ta kai akan Isra'ila. Ƙasar Italiya wacce ke shugabanta kungiyar a wannan karan ita ce ta kira taron wanda mambobin kungiyar suka hada da Amurka, Japan, Jamus, Faransa, Birtaniya da kuma Kanada. mun damu matuƙa game da ƙara taɓarɓarewar al'amura a yankin kuma muna ci gaba da aiki don ganin hakan bai faru ba abinda prime minister italiya giorgio maloney ta faɗa kenan a shafinta na x wanda aka fi sani da twitter shi ma ministan harkokin wajen italiya antonio tayani ya ce suna aiki don kaucewa mummunan rikicin soja Ƙungiyar G7 za ta aika wa Isra'ila saƙonni na tabbatar da lamarin bai ƙara muni ba. Harin ramuwar gayyar da Iran ta kai a daren jiya Asabar na iya tsananta rikicin abinda Tayani ya faɗawa wata kafar yada labaran Italiya kenan. harin da iran ta kai ta sama akan isra'ila daga yankin iran ɗin ya ƙara ruruta wutar rikicin da ke faruwa tsakanin ƙasashen yankin biyu da ba sa ga maciji lamarin da ya sa sojojin amurka ɗaukar matakin nuna goyon bayansu ga isra'ila Shugaban Amurka Joe Biden ya yi Allah wadai da harin bama-baman da Iran ta kai ta sama akan Isra'ila a jiya Asabar kuma ya ce sojojin amurka da ke yankin sun taimaka wajen dakila kusan dukkan jiragen sama marasa matuki da makamai masu linzami da aka harba a isra'ila a zaman wani hari da ke barazanar kara zafafa rikicin da aka kwashe watanni shida ana yi a yankin gabas ta tsakiya Biden ya kuma ce ya tattauna da Prime ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ta wayar tarho da yammacin jiya Asabar don jaddada kudirin Amurka akan tsaron Isra'ila. shugaban na amurka ya kuma ce zai kira taron shugabannin kungiyar g7 don neman mai da martanin haɗin gwiwa ta fannin diflomasiyya saboda harin da iran ta kai tawagata za ta tattauna da takwarorin aikinsa a faɗin yankin kuma za mu rinka tuntuɓar shugabannin isra'ila a cewar biden a cikin wata sanarwa ya ƙara da cewa yayin da ba mu ga wasu hare-hare a kan sojojinmu ko sansanoninmu ba a yanzu za mu ci gaba da sa ido a kan duk wata barazana kuma ba za mu ɓata lokaci ba wajen ɗaukar dukkan matakan da suka dace don kare jama'armu. Ƙungiyar Hamas ta yi watsi da ƙudurin yarjejeniyar tsagaita wuta na baya-bayan nan a kan rikicin Gaza a cewar wata sanarwa da hukumar leƙen asirin Isra'ila ta Mossad da ofishin Prime Minister Benjamin Netanyahu ya fidda a yau Lahadi. Kin amincewa da ƙudiran ya tabbatar da cewa shugaban Hamas hayya Sanwar baya son a cimma yarjejeniyar jinƙai da sako sauran mutanen da aka yi garkuwa da su. Abin da ke nuna cewa ƙungiyar na ci gaba da amfani da wannan damar don zafafa rikicin da Iran a cewar sanarwar. Isra'ila ta ce za ta ci gaba da bin ƙudurorin yakinta a Gaza da dukan karfanta kuma za ta ɗauki duk matakin da ya dace wajen ganin an sako mutane 133 da aka yi garkuwa da su a Gaza. Hamas ta faɗa a jiya Asabar cewa ta miƙa amsar ta ga Masar da Kata da ke shiga tsakani akan ƙoƙarin tsagaita wuta da Isra'ila a zirin Gaza. Tana mai nana ta cewa sai dai a cimma tsagaita wuta na dindindin. an dai fara tattaunawar sulhun ne a ranar bakwai ga watan afrilun nan a birnin alkahira amma kawo yanzu dai haƙa bata cimma ruwa ba to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Yanzu kuma za mu shiga ɓangaren rahotannin namu. yayin da a yau ne ake cika shekaru goma da kungiyar boko haram ta sace ɗaliban makarantar 'yan mata ta chibok al'ummomi da masu fafutuka sun ci gaba da nuna damuwarsu tare da aiki da saƙonni masu jan hankali wakilinmu hassan maina kaina daga abuja ya aiko mana da wannan rahoton a dai rana mai kamar ta yau wato goma sha hudu ga watan afrilun shekara ta dubu biyu da goma sha hudu ne mayakan boko haram suka afka makarantar sakandaren gwamnati a garin chibok da ke jihar borno inda suka yi awon gaba da kimanin ɗalibai 276 yayin da aka samo ɗalibai 128 yau da ake cika shekaru goma da faruwan wannan aika-aika har yanzu kimanin ɗalibai 91 ne ba a san inda suke ba wato ba amo ba labari albarkacin wannan rana gwamnatin amurka ta aikewa da najeriya sakon goyon baya a yakin da take yi da ta'addanci wata sanarwa da ofishin jakadancin amurka da kenan abuja ya aiko mana amurka na cewar yau da ake cika shekaru goma da sace 'yan matan chibok tana kara jaddada goyon bayanta ga waɗanda suka rayu cikin wannan aika-aika a cikin ɗaliban. Mr. Ayuba Alamson da ke zama shugaban ƙungiyar iyayen yara na Chibok ya mun karin bayani akan yadda suke ji da wannan rana. Yau shekara goma da su da dama kimani casa'in da har yanzu dai ba duriyansu. Amma gaskiya abin da zan ce shine zaman bakin ciki da wahala da rashin kulawa daga wurin gwamnati da dai sauransu wayan abubuwan ne suka yana ce mana zuciya yanzu na je na ga sauran iyaye mun haɗu abin tausayi ne yana cewa a ƙasar nan za a ɗebi ya mata irin shekara goma za a ce har yanzu shiru. satar ɗaliban na chibok ya haifar da wata ƙungiyar da ta yi ta faɗi tashin ganin an ceto waɗannan ɗalibai wato bring back our girls da ya ji hankali a ciki da wajen najeriya baki ɗaya dr iman shehu na daga cikin jagororin wannan ƙungiya ta bbg jin takaici shekaru goma kenan da aka yi wannan wannan da yake har yanzu an kasa gano inda sauran 'yan matan suke ya zama abin takaici kuma ya nuna cewa a jami'an tsaro da ma gwamnati na da babban matsala akan kare hakkin jama'a a kasar nan musamman mutanen da ba su da galihu. Kamar menene kiran ku ko fatan ku ga gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu musamman ganin cewa ba a lokacin sa wannan abin ya faru ba? Eh ba lokacin sa ya faru ba amma a lokacin da muka tada wannan gwagwarmayar shi ma yana cikin waɗanda suka nuna goyon baya wanda yake rike da takardar mu din nan na Bring Back Tun da ya nuna goyon baya a wannan lokacin yanzu ma yana da ikon da zai yi abin da wanda ya gaji mulki daga gare su suka kafe Ganin cewar sauran ɗaliban yau ke cika shekaru goma cif-cif a hannun 'yan ta'addan. Shin an yi akwai yiwuwar fatan gano su? Kuma wani hanyoyi ne ya kamata a bi don ceto su? tambayar kenan da na yi wa masanin tsaro win commander musa isa salman na farko dai ba a yanke kauna tun sanda aka wannan abin ya faru shekara goma da suka wuce ko wa'anda aka ceto ko kuma wa'anda suka kubuta ko kuma suka gudu daga wurin wa'annan wa'anda ke rike da su to hanyoyin da za a iya biyu hanyoyin da da aka bi na farko akwai na haɗaka da wato kungiyar nan ta da ake kira red cross an yi haka din da a baya na biyu kuma idan wa'annan domin akwai su da suka riga suka tuba cikin wa'annan 'yan ta'adda idan akwai inda ke rike da su a samu yadda za a san samu information inda suke a yi kokarin ko za a iya kwato su da karfin tuwo win commander musa isa salman kuma duk kokarin da muka yi domin jin ta bakin bangaren gwamnatin najeriya abin ya ci tura Hassan mai na na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan mai na na Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye za kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa wato Facebook, Twitter da kuma Instagram. Ga Maryam da ci gaban labaran duniya. ɗaruruwan mutane ne suka fito a kan titunan babban birnin Nijar a jiya Asabar suna neman sojojin Amurka su fice daga ƙasar. Bayan da gwamnatin mulkin sojan Nijar ta kawo ƙarshen yarjejeniyar haɗin gwiwar soja da Amurka ta kuma marabci sojoji masu ba da horo na Rasha. yayin da suka yi tattaki a tsakiyar birnin yamai masu zanga-zangar sun yi ta daga tutocin niger a gangamin da ya tunatar da zanga-zangar nuna kin jinin dakaran faransa da aka yi a kasar wadda ta sa aka janye sojojin a shekarar da ta gabata bayan da sojoji suka yi juyin mulki a wani allo da ɗaya daga cikin masu zanga-zangar suka riƙe an rubuta amurka a yi maza a fita daga niger a zaman nuna goyon baya ga gwamnatin mulkin sojan ƙasar da matakin da ta ɗauka a tsakiyar watan maris na soke yarjejeniyar da ta ba sojojin amurka dubu ɗaya damar yin aiki a ƙasar. Maryam Dauda aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Adalla yanzu kuma za mu leƙa ƙasar Kamaru inda gwamnatin ƙasar ta shirya tallafa waɗanda Itila'i ya afkawa a ɓangaren 'yan aware ƙarƙashin jagorancin ministan cikin gida na ƙasar. Sai dai wasu daga cikin shugabannin masu faɗa a jiya ɓangaren 'yan awaren sun ce suna buƙatar zama tare da gwamnati domin tattauna yadda gwamnatin za ta biya musu muradunsu. Wakilin murya Amurka Muhammad Awal Garba na ɗauke da cikakken bayani. Gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru ta shirya tsaf domin tallafawa al'umman bangaren 'yan awaren Ingilishin ƙasar da kayayyakin masarufi har ma da katifu da waɗansu kayayyaki daban-daban. Wana ake ganin cewar za su iya amfani da shi na yau da kullum. Ministan cikin gida na kasar jamhuriyar Kamaru a Tangaji shine wanda yake jagorantar tawagar. Il y a lieu de préciser que humanitaire en faveur des populations du nord-ouest et est un projet sérieux suivi par le chef de l'État lui-même. Wannan tallafi dai za mu raba wa mazauna a jihohin guda biyu aiki ne wanda shugaban ƙasar jamhuriyar kamaru mustabiya ya ɗauke shi da matukar muhimmanci kuma yanzu haka mun tallafa wa mutane sama da dubu saba'in da na tambayi ministan cewar muna samun irin mutane sama da dubu ɗari hudu ne yanzu haka suka arce daga kasar kamaru suka shiga makwabciyar kasar najeriya shin hakan na da ƙanshin gaskiya kuwa? et il ne faut accorder aucun crédit à ces chiffres erronés. D'après les recensements effectués par les autorités administratives et certains ONG. A'a, wannan labarin kanzon kurege ne. kawai ana bukatan bata sunan kamaru ne a idanun duniya har yanzu dai muna ci gaba da gudanar da aiki da kungiyoyi na cikin gida da ma na kasashen ƙetare domin tantance ko ƙididdige waɗanda suka yi gudun hijirar a halin yanzu mun samu mutane guda ɗari da hamsin da biyu waɗanda suka bar jihohinsu suka shiga makwabta da na juya ta wajen mai faɗa aji a bangaren 'yan awaren alhaji dan asabe ƙungiyar kare hakkin bil'adama su ma sun fito da waɗansu rahotanni cewar jami'an tsaron ƙasar kamaru suna uzurawa al'umma. a ah, to kai ma ka san majalisar ɗinkin duniya duk maganar da ta yi ta yi bincike sosai abin da ka ne a duk inda aka zaga za ka ga cewa tana turo mutane kamar wato 'yan sandan ciki nata suna tura mata rahoto ana ji da hujja ana ji da hujja da wannan suke aiki ba za kowa ya tashi kawai dauke waya ko kuma a yi musu wani abin ko intanet a tura musu abin na ce musu a ga shi abin da ya faru su dauka su aiki da shi ba a da wuya kuma abin da kuma shi na a to yanzu kan gaskiya zama a wannan bangaren ba kowa fa ba kamar abin nan ba saboda haka abu ta tabarbare fiye da inda aka tuna fiye da inda aka tuna domin kowa ya tashi sa kafan shi a wannan wurin din to baya da tabbas cewa zai dawo to menene abin yanzu yanzu kam in ba dai an zauna an tattauna ba bangaren gwamnati da su mutane masu mu masu magana da yare ingilishin din alim wa muke nufi da third party majalisar ɗinkin duniya mu ta kaɗai ce yanzu muke gani wanda za ta iya tsayawa ta yi wani abu ayu wannan kam kuma yan hansu shata ne kawai gwarai gwa ita gungiyar haɗin kan afirka ne mai ta taɓa yi gwamnati yanzu ita take da wuka da ita ce wuka da nama ita ce to ya abin nan fa ya kai wani matsayi wanda dole ne za mu zo maso mu duba maganar nan ne abin to muna so fa ita gwamnati yanzu haka nan ta san da wa za ta iya zama har a yi a kawo a tattauna a kawo zaman lafiya ita ta san da wanda za ta zama. Muhammad Awal Garba muryar Amurka da kasar Kamaru. A gaida Muhammad Awal Garba. Kada dai a manta ana sauraron wannan shirin ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu Baya ga haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai a biyo mu a shirinmu na gaba dandalin 'yan jarida a Nijar tare da Sulamin Muni Barma. Tsango makocin mutum yi ba shi sauyin ɗan jarida, ɗan uwa na To masu sauraro barkamu da sake haduwa a shirin dandalin 'yan jarida na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma kuma a yau ina tare da wasu fitattun 'yan jarida da suka hada da Suleiman Umaru Bura na jaridar L'Independent Press da Ibrahim Musa na jaridar La Rue de l'Histoire Info. Malamai barka ku da zuwa. Barka dai Suleiman. Bari mu fara da labari na farko a shirin na yau shine yadda rasha ta aiko da makamai da na'urorin kariyar sararin samaniya haɗe da sojoji kimanin 100 da aka bayyana cewa sun zo ne domin girka waɗannan kayayyaki su kuma ba da horo a kan yadda dakarun nishar za su yi amfani da su wannan na faruwa ne a wani lokacin da ake jiran kasar amurka ta kwashe sojojin da ta girke a arewacin nishar da sunan yaƙi da ta'addanci Haji Ibrahim wace irin fasara kake yi wa wannan sabuwar dangantaka? To wa'annan makamai da aka nuna a talabijin ta ƙasa da kuma sozawa na ƙasar Rasha mutum ɗari wanda su su ba da horo ya nuna lalle dangantaka yanzu ta fara biya hanya abun ya fara zama kamar yadda ake tunani cuɗani in cuɗe ka. Lokacin da ake nan ana neman ƙasar Amerika ta tattara nata ta sani inda ta yi. Amerika da Rasha kamar kishiyoyi suke duk inda aka ce maka akwai rasha america ita ba zama za ta yi ba kenan zuwan waɗannan kaya da waɗannan eh, su za su ba da horo ya nuna lalle babu zancen cin tuwon hashi kawai america ta haya za ta yi ba ma sai ta jira an ce mata ya da rasha ta zo ga wuri amurka ba za ta tsayawa ba alhali da kuma an ce masa ta tai akwai wasu mashiyoyi na bayan fage da ke cewa kasashen um, biyu wato nijar da amurkar na tattaunawa don duba yadda za su bullo wani al'amari watakila akwai alamun za a dan kwaskware yarjejeniyar da ta haɗa kasashen biyu to wannan zance ne wanda mutane ke yi mai ni dai a sani na lokacin da jakadiyar amerika da ke nan ya mai ta je wajen ministan cikin gida na jamhuriyar nijar ta yi zancen jadawali wanda za su badawa na tahiya kuma tun da ta yi wannan zance ban ji wani sabon zance ba wanda ya hito ya ci ga inda ake kenan bayanin da ya hito a hukumance a matsayin na yan jarida mu da shi za mu aiki ba wai nan nijar ba tun zomanin zuwan rasha a ƙasar mali amerika ta yi tashan kunne tana cewa idea da za a yi ka a kawo annan sozawan haya na vagna to inda a kasar da ma ba a ce ta tahi ba ta yi jan kunne eh, suleiman kai yaya kake kallon wannan al'amari wannan sabuwar hulɗa ta nijar da ƙasar rasha yo ba wani kayan mamaki ba ne tun tun lokacin da aka yi bayan an yi kurita an yi juyin mulki yadda muka ga abubuwan suna tahiya mun ga dama akwai wannan halamun amma yau wannan zawo ta su ina iya ana iya mata Eh, wata fasara ko ni kallo na cewa lokacin da aka kori sojoji na kasashen waje musamman ma na horon shi ko mutane suna tsiman a kori sojoji irin na amurka da sauran wasu kasashe eh, wasu suna ganin kamar mun kai gurin da eh, kasar mu kamar mu kadai muna iya iwa kan to mu tun a lokacin nan mun kwatanta mun ce a cikin yanayin da ake ciki na uh, terrorism a sahel da duka ma duniya yau babu wata ƙasa da za ta ce ta ishi kanta ko tana iya yi wa kanta yaƙi da ta'addanci yau wata uku bayan eh, ziyarar da prime minister ya kai can kayan aiki sun zo da sojoji to amma ita rashar za ta iya kawo karshen matsalolin da ake fuskanta a wurin da su ake ganin kamar su kasashen yammaci sun gaza ban na tamanin haka tun da kakin ta zo niger mali ta zo da aka na horon ma a tankin ta aka yi za a kawo 'yan rasha ne don su yi maganin yaƙi da ta'addancin a wani ƙasar to ya zamana da zawata su ma hal yanzu abubuwan a mali ba su sake ba irin yadda ake tsammanin tunda dai kasar ta rasha ce ta zo ta kenan mun san wannan hulɗa ce ta tsakanin ƙasa da ƙasa amma kuma in kuma sojoji ne halo na haya na daban shi ko wannan wata sabuwar matsala ce tunda mun gani a wasu ƙasashe ɗaukan su ne ake haya a ɗauki kuɗi mai yawa a ɗauki dukiyar ƙasa a ba yakin hankali yau na sahel da ake cikin shi ban tsammanin sojoji rasha kadai suna iya eh, magance shi kuma ku tabbata halin da su ma wanda aka kora bakwanci za su kalle mu kenan dole sai an kiyaye an sa ido a gani abin da zai shiga ya huta. ya bashe sauyin masu sauraro kada shafa ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a cikin shirin dandalin 'yan jarida labari na gaba da za mu mai da hankali a kansa a wannan mako shine cewa hotunan idin karamar sallah a masallacin da hukumomin kolin nijar ke nasu idin sun haifar da muhawara ganin yadda a karan farko tsofaffin shugabannin kasar waɗanda suka hada da muhammad usman isu muhammadu da salu shibo suka jera da janar abdulrahman chani a sahu wanda shi din ma idinsa ne na farko tun bayan juyin mulkin da ya jagoranta a ranar 26 ga watan yulin 2023 wasu na ganin ah, bai dace ba a ga muhammad isu a masallacin idin saboda rawar da ya taka a tsawon shekaru goma sha uku na mulkin pendes sariya wace ita ce jam'iyyar da aka kifar daga karaga kuma wasu ma na ganin kamar musabahar da aka yi a tsakanin shi isuhu da chani. abu ne da ya fayyace girman alakar da mutanen biyu suke boyewa dangane da juyin mulkin da aka yi wa muhammad bazum ibrahim ya kake kallon wannan hasashe na jama'a ni ganin nika yi abu ne wanda bai kamata ba ma a ce ya kawo wani cuci ku ce in akwai abin da ya kamata ya ba mutane mamaki shine zuwan shugaba muhammad usman shekara goma sha uku da sun kauce baya ban da tabbas mai nasan da protocol data suna aika mu duka tsohon shugabannin kasashe da tsohon prime minister gayyata a zo idan ana wani taro na kasa duk sallah sai ya ɗauki mota ko ya ɗauki jirgi ya ruga ta da magaram ya ce ya sallashi sai gashi bana kwatsam sai an gan shi ya bullo da wayan kaya ne wanda an kasance da su wanda ka nuna shaida jam'iyyar shi ya zo masallaci to malmakin wannan abun ya ba mutane mamaki a ce yau ya aka yi kinan inda muhawara ce za a yi ko tambaya ce za a yi wannan aya tambaya ita ce kamata a ala. watakila sojojin cnsp sun yi nasarar haɗa kan shugabanni da a can baya suke da tsamin dangantaka tsakaninsu ta wannan fannin ana iya cewa shugabannin CNSP sun hada me mu ga karatun da zamu yi sai mu ci duka waɗanda suka zo din nan musamman waɗanda ba saba zuwa ba suna son ne su yi kurshini ga idon waɗannan masu iko dan saboda ko da zaɓe na tahi zai zo su taka wata rawa har ka isu ba wani bakon abu bane radda aka yi kujeta 26 ga watan Yuli sahiya na wayewa kenan dumuma suka tashi ai isu na bayan wannan shi kuma duk masu haɗin kowa ya gaza kawo hujja kwakwara eh isu sai dai Allah ba shi haƙuri don duk aka yi ba shi iya wanke kanshi saboda shugaban kasa na yanzu dogarin shi matsalin shekara goma sha biyu kenan ba iya da za a kwanta ma mutane a ce musu ai dangantaka ikin nan ta tsaya Allah mai bada mulki ya ba shi iko kuma shi adda girma dole ne ko shi ma isun shi duka mishi wanda shi ma duka ma isun lokacin da iko na ga hannun isu kenan wannan ba abun mamaki bane inda ma isun bai taimaka masallaci ba da lokacin ne abu ya kamata ya kai ta ce kuce Suleiman a hotunan nan kwarai kwarai kwarai za a iya cewa sun dauki hankalin jama'a an yi ta yada su a shafukan sada zumunta kuma mutane na yi musu fasara kala-kala dole ne a musu fasara kala-kala na farko kamar yadda da ibrahim ya yi bayani zauwar president usman muna iya cewa kamar yanzu ya komo ya dauki gurin shi a harkokin protocol na kasa a matsayin shi na shugaba tunda ada ana tura mushi eh, bai zo shi ba ko ya yi sallah in yana yi mai amir sultan ko kuma ya tahi eh, da magarama ya sallah shi kenan yau kenan wani sako ne ya ƙara badawa ba ma ba ga sojoji kaɗai amma da 'yan ƙasa da sauran 'yan siyasa na cewa muna tsaye yanzu ma a tsaye muke musamman ma a su jan generation ma wannan zawata wannan tsahin shugabannin sun kwatanta da cewa yara ku kama da wuya mu bar muku wannan gwagwarmel yanzu ma muna tsaye. Mutum mm. na tabbata da cewa a siyasance in dai isu iya tsaye wasu mun shi ma don ya tsaya kenan wannan diyal ne gwagwarmel ce wanda ba ta tsakanin su yanzu bisa kan harkar eh, tsohon shugaban kasa mamur isu lalle mamur isu lokacin da iya shugaba shekara goma ya yi sallah a wannan kuma da suka yi hallo da bazum ya zo shi shi ma iya zuwa sallah to yanzu a cikin yanayin da ake ciki iya cikin tsaka mai wuya an kama eh, abokin tahiyar shi na shekara talatin kuma a cikin wannan zancen tun da aka fara zancen ta ana cewa da shi a ciki ana zargin abin ga zargin shi tunda hal ya hutan ma lokacin na bisa kan wata jarida ta jan afirka ya yi magana in yana ya mai bai zo masallaci ta za a yi gashi na shi ma shekara goma sha biyu iya zawa bai zo ba hallo in ya ce dan saboda an kama bazin hallo bai zo ba ko ya tafi wani guri ya yi nan ma wata magana ce amma ba wai a masallacin ba ne kamar wannan kin zuwan na fadar ta shugaban kasa da aka ga gaisawal kamar yanda akwai alamar nishadi da fara sosai tsakanin su to sai ne mutane su musamman ma yan goyon bayan bazum in su ga hoton suka ga yanda suka kama hannun suke nuna he suke ga ya zai a ce kai da farticinka ne aka kudeta abokinka ne na shekara talatin aka kulita mutumin da ya mushi wannan abun kuma ku zo a ganku kuna rehuwa da kai da shi kenan shine a lokacin mutane suke gani an yawan harkar ya take wasu na kwatanta ma kamar eh, gaisuwar eh, kamar irin na dan gida da mai gida to yanzu ba dai haka dai muka ga jaridar anketar ta bugu kuna gani da hoton da da yanda ta yi bayanin kenan duka abubuwa ne wanda sun wanda suka gani eh, Nijar kuma kamar yadda Ibrahim ya faɗi mutane da yawa musamman ma wanda suke goyon bayan sojoji da yawa suna ga ya kamata a ce Eh, shi isu an eh, tomi tunda sun ga a can yadda aka yi idi kuma an zo kwada shugaban kasa an gargasa an yi abubuwa ba hana iya mutane su faɗa mana suke so tunda shi wancan abokin shi iya can a cikin ɗaki alike. to ba da dan za dakatar da wannan shiri da ya tantauna akan wasu daga cikin mahimman batutuwan da suka wakana a wannan mako da ke shirin kariya a nan jamhuriyar nijar mu sun hada da suleiman umaru bura na jaridar l'independent police da ah, ibrahim musa na jaridar ah, la rue de l'histoire info a madadinsu da dukkan abokan aiki na sashen hausa ni sule mummuni barma da na jagoranci shirin ke ce da ku sai wani shikon idan allah ya so salamu alaikum ba shi sauyin na ɗan jarida ɗan uwa na gudu ba ja da baya damina da ruwa da iska bai halin aikin jarida To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a yanzu sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato karfe tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya na gabatar da shirin da Fiona Nandudu da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington DC sai an jima da daddare idan Allah ya kai mu.